Barka da zuwa tashar tsakar gida. Sanda Hadiza gaban da Amina Amal suka yi rigima, an yi ta yadawa, amma yanzu ta gina masallaci kowa ya yi shiru, in ji Zainab Raji. Magana gina masallacin da Hadiza gaban ta yi na ƙara zama abin magana a tsakanin 'yan fim. Inda wasu suke ƙorafin ba a yayata zancen kamar da ake yayatawa idan abin Allah da 'yan fim ɗin suka yi ba. Ko mun kawo muku wani dogon rubutu da jaruman suka yi ta yadawa wanda Abdulmumin Ilyas Tantiri ya wallafa wanda ke nuna rashin jin daɗin su kan yadda ake terere da yan fim din idan wasan sun aikata abin asha. Amma an yi abin alkhairi ba a yayata ba. A inda aka bayyana ma masu comment ba su da yawa. Sai dai a wannan gaba ni a bangare na zan yi jinjina ga 'yan tsakar gida domin mu a nan ba haka abin yake ba. Jiya da muka wallafa wannan labari mun ga ruwan kwamandalai inda aka yi ta yin addu'o'i da fatan alkhairi ga jarumar. A yau ma wata tsohuwar jaruma wacce a yanzu ta zama shahararriyar mai da kayan mata da magungunan gyaran aure Zainab Abdullahi Raji. Ta fito ta yi nata bayanin akan wannan lamari inda ta bayyana ra'ayinta. Assalamu alaikum rahmatullahi. Wannan bidiyar <laughs> wanda ya ji haushi ya yi haƙuri bai yi da bata ko rai ba gaskiya na yi shi ne domin wani abin da na fahimta bari na yi haka tukunna me yasa na yi jugum ko najeriya ƙasar mu ta gado nigeria my country allah sarki najeriya eh, ita ce ƙasar da idan kai abin kunya abin kunya ba. abun kunya wanda ana son a rufe ko da ba wannan bawan shi ma yana yi sai kaga ana ta yadawa ana ta yadawa ana ta yadawa amma ka gani idan mutum ya abin alkhairi sai a yi shuru a koma gefe a yi shuru hadiza gaban ta gina masallaci me za mu ce game da wannan amma sanda hadiza gabon da amal suka yi fitina suka yi rikici ta yadu ta yadu ta yadu amma sanda hadiza gabon sanda hadiza gabon ta gina masallaci shuru kake ji ni ban ma lura abin da wuri ba because bai yi trending ba asa abu yana trending sai kaga ka lura da wuri ni ban lura ba sai da safen nan nake gani ashe an wasu sun dan daura kwana biyu uku da suka wuce amma ba ko ba irin ba a daddaura sosai ba bata yadu ba sosai so mutum ma bai gani ba amma da yanzu ran da aka ce an yi saga a ranar zaka ji kowa da kowa ya sani kowa da kowa ya sani na ma isa in ce ban sani ba ina ga ina ga in in a cikin a cikin a cikin wata ƙauye kake so fara wayanka na hannunka sai ka gani to Allah ubangiji ya saka miki alkhairi hadiza gaban yanda kika yi wannan masallacin Allah ubangiji ya sa ya zama miki ki samu lada ninkin ba ninki a lahira Allah ubangiji ya saka miki da alkhairi wannan sadakatul jariya ce ladan na gun Allah sannan kuma hakan ya ƙara sa ina in wayar da kan al'umma sannan nima kuma hakan ya ƙara nutsar da ni cewa akwai mutane da dama a cikin 'yan fim waɗanda wasu ma abin da suka yi halasu masallatai suka gina wanda ba sa son kowa ya sani to shi ɗan fim an fai yaɗa rashin alkhairansa to ni dai na ga alkhairi na ga abin alkhairi don haka na fito kuma gaskiya ne miki jinjina Allah Ubangiji ya saka miki da alkhairi da duk kuma wanda ya yi wanda babu wanda ma ya sani Allah ya saka musu da alkhairi ita kanta na duba shafin ta bata daura ba Allah sarki wasu ne da suke tare da ita suka ga cewa ya kamata a ce wannan abin alkhairin ba za a yi shiru ba idan mutum ya aikata abin alkhairi ba shi zai je ya dinga faɗa ba a'a idan har yana da mutane da suke ƙaunarsa a kusa da shi to su ya kamata su dinga yadawa ko da ya ce baya son a sani ko ya ce don Allah kar ku yaɗa. kowa ku yada me yasa saboda kowane bawa yana son a bayan ransa a masa kyakkyawar fata mutane su dinga Allah sarki wane ai na sanda yake rayuwa na yayi kaza yayi kaza yayi kaza ka tuna fa sanda ya gina masallaci ka suna sanda ya kaza ka tuna sanda ya kaza dan Allah mu kasance masu yaɗa alkhairi wallahi da a ce wannan abu da a ce wannan abu wannan abu da aka yi da a ce wata mummunan abu ne wata mummunan abu ne da aka ga yana ta yaduwa to wani zai yi zaton shi yana da wayo ne saboda shi nashi bai fito ba to wanda aka samu sai bayan ya mutu wani abin da ya yin zai fito yana tunanin shi ya bar duniya ana masa fatan alkhairi kowa na cewa shi mutumin kirki ne wurin bai sai ya mutu tukunna shi kenan wasu wasu wasu barnan da ya a duniya ta fara fitowa a fara gani ana wani ashe wani kana ganin shi haka da gemu ashe abin da yake yi kenan kana wani wani kana ganin shi mutumin kirki ashe abin da yake yi kenan to Allah Ubangiji ya yafe mana duk kurakuran da namu na fili da na ɓoye sannan kuma duk abin da muka aikata na alkhairi a duniya Allah ya ba mu ladatta. Allah ya sa mu zamo masu dace da wallahi duk abin da ka yi a duniya idan Allah bai ce ka dace da shiga aljanna ba to sai ka gani cewa akwai wata barnar da ka ta ninka kai kana ganin kamar karamar barna ce to ta ninka ta ninka wannan abin alkhairin da kai to kullum ko da kana aikata alkhairi ka zamo mai mai fatan neman dace a lahira gun Allah subhanahu wataala Hadiza gaban Allah Ubangiji ya saka miki da alkhairi. Allah ya ba mu ikon yin haɓu kamar haka Allah ya ba mu ikon gina masallaci ba karma abu bane fa kai gina masallaci ba gina gida bane Allah ya saka da alkhairi da duk wanda yake ko yan fim muna yada barna ana yada barnan su to yan fim duk me yin alkhairi da wanda ba ɗan fim ba Allah ya saka muku da alkhairi hakan ya nuna ba ita kadai wacce da a ce mai kirki a wajen akwai wa'anda suke yi wanda babu wanda ya sani Allah ya saka muku da alkhairi بسلام